بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زامي درسي نستن دهدو أجين كراتم فيه مسلم يو أشرين دبير قوة شائع إذا تدبو دريه دا أربعين daidai da 28 ga watan bakwai shekara ta 2019 a shi ma ha'in za a kai bambancin darasi uku فكانوا نعم ذا متاشي باب القراءة في الظهر بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وبعد فيقول المصنف رحمه الله باب القراءة في الظهر والعصر نعم إمام مسلم رحمة الله عليه يتي باب القراءة في الظهر والعصر ko kuma dai alal asahi mu ce masu sharhi suka ce babin kira'a a sallar zahar da sallar la'asar قال وحدثنا محمد بن المسنى نعم العنزي العنزي نعم قال حدثنا ابن ابي عدي اي زكريا ابن ابي عدي عن الحجاج دقى الحجاج يعني الصواب يعني ابن الصواب an yahaya daga yahaya shine ibnu abi kathir an abdullahi ibn abi qatada daga abdullahi ibn abi qatada wa abi salama da abu salama ibnu abdurrahman ibn auf an abi qatada daga abu qatada al ibn rabi'i yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli bina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yi mana sallah ويقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين سي كرن تامنا أتكين صلى الظهر بصلى العصر أركو إيبيو نفرقو دفاتحة الكتاب دوكما وسورتين دسوروري قدابيو ويسمعنا الآية أحيانا يجي يدمو آية قدات آية أحيانا ونلوكتي نعم wa kana yutawwil ar al-ula min adh ya kasance yana tsawaita raka'a farko ta azhar wa yuqassiru ath-thaniya ya taqaita raka'a ta biyu wa kadhalika fi as-subh haka nan ma a cikin sallar asba dala mi komin sahih muslim na nan wajen wannan nuskar wani abu da ya kamata a ce gaskiya muna ɗan yi wanda yake da na so mu rinka yi shine ishara don irin wannan nuskar da aka karanta akwai fawa'id da dama da mutum zai iya ajiye ta da daga baya za ta zamanto masa a reference cewa in hadisi mutafakun alaihi ne mutum a yi ishara gare shi mm, na so a cewa na dukkan hadisin to da yake wannan nuskar ina ga ɗaya daga cikin abin da sukan yi ko wannan nuskar ba ta yi ne akwai nuska da suke ishara ga ba ta nuna ba wannan nusar ma ba ta nunawa mm, a sauran sunan ne gaskiya ne amma bukari da muslim ba yayi na'am ala wa hadathana abubakar ibn abi shayba na'am ala hadathana yazid ibn harun na'am ala na hammam yace akhbarana hammam ibn yahya al-audi da aban ibn yazid al-attar daga yahya ibn abi kathir daga abdullah ibn abi qatada daga babansa abu qatada kana yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn min az ya kasance yana karanta a cikin rako'o'i biyu na farko na a zahar da sallar la'asar da fatiha da kuma sura kuma yana jiyar da mu aya wani lokaci kuma yana karanta a cikin raka'o'in guda biyu na ƙarshe da fatihatul kitab babu sura to kun ga wannan ita ta bayyana waccan riwayar na cewa bi fatihatul kitab wa sura taini da sura biyu ma'ana sura a wannan raka'a sura a wannan raka'a ba yana nufin da surori biyu a raka'ar ba to kuma ta yaya suka sani yana yin wannan shine wa yusmi'un al-ayata ahyana yana jiyar da mu aya wani lokaci wannan ya nuna kan cewa haka tsarin karatun sa yake sallallahu alaihi wasallam na'am qala haddathana yahya ibn yahya na'am wa abubakar ibn abi shayba na'am jami'an an daga Hushayn ibn Bashir al-Wasiti qala Yahya Yahya yace akhbarana Hushayn ya bani mun karanta hadisi a gaban Hushaym an Mansur daga Mansur ibn al دقا daga Walid ibn Muslim ابي الصديق دقا daga الصديق الناجي an ابي سعيد يا سنة ya الصديق الناجي نعم an الصديق الناجي كنت an kun tuna shi أبو الصديق الناجي بتشديد الدال وهو بكر ابن عمرو الناجي بالنون والجيم بكر ابن عمرو آه، أبو الصديق الناجي 755 بكر ابن عمرو وقيل ابن قيس أبو, أبو الصديق الناجي بالنون والجيم بصري ثقة من الثالثة مات سنة 800 bakar ibn amr abu siddiq annaji mashhur da riwaya daga abu sa'id na'am عن أبي سعيد الخدري دقى أبو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان قال يتي كنا نهزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر من kasance منا ينكر دادو واتو منا قدر tsawon tsayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallah a zahar da sallar la'asar فحضرنا قيامه بالركعتين الأوليين من الظهر قبل قراءة ألف لام تنزيل سيمك قدر kaddara wato gwargwada sai muka a cikin raka'o'i guda biyu na farko na sallar azahar gwargwadon karanta alif lamim tanzilus sajida as-sajda as suratu sajda haga shafi uku kenan a mushaful a mushaful huffaz eh yayi rubi'i rubi'i da dan kadan tunda yawanci rubi'i a mushaful huffaz shafi biyu da da kwata ko eh, a shafi biyu da kwata ne eh, eh shafi biyu da rabi eh shafi biyu da rabi <laughs> kuma muka muka muka kaddara tsayuwarsa a cikin rakoi biyu na karshe min az-zuhr kenan a fil ukhrayni ana karshe qadra nisfi min dalik gurgudan rabun wannan wa hadarna qiyamahu fi rak'atayn al-ulayayn min al-asr muka kuma wato muka kwata muka kaddara tsawon tsayuwarsa a rakawo'i biyu na farko min al'asri na sallar la'asar wato a gwargwadon tsayuwarsa a raka'o'in ƙarshe guda biyu na sallar azhar a kuma na biyun ƙarshe na la'asar a rabin wannan ولم يذكر أبو بكر في روايته الإسلامي abubakar a cikin ibn abi shaiba kenan a cikin riwayarsa bai ambaci wato alif lamim tanzilu ba sai ya ce shi a riwayarsa ƙadra talatina aya gwargwadon aya talatin kamar ya ƙadra hmm, talatin da uku ce ko? a eh, riwayar tuwar a hafsu fa Mm, talatin ce a hafs dai a hafs dai talatin ce a warshi ma talatin ce mm, ok wanda musaf din baya nuna kadirin a atin ne banda adadul ayi na'am قال حدثنا شيبان بن فروخ نعم النحوي قال أبو عوانة أبو عوانة وضاح ابن عبد الله اليشكري عن منصور دقى منصور ابن, ابن المعتمر عن الوليد أبي بشر دقى الوليد أبو بشر عن أبي الصديق الناجي أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد دقى أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين fi kulli raka'atin qadra 30 aya ya kasance yana karantawa a cikin sallar azhar a raka'o'i guda biyu na farko a kowace raka'a gwargwadon aya 30 wa fil ukhrayayn qadra a kuma raka'o'i eh, a kuma raka'o'i biyu na ƙarshe gwargwadon aya 15 aw qala nisfa dhalik ko kuma yace rabin wannan wa fil asr fi rak'atayn al-ulayayn a kuma sallar la'asar a raka a guda biyu na farko fi kulli rak'atin adra qira'ati 15 aya a cikin kowace raka a gwargwadon aya goma sha biyar a kuma na biyun ƙarshe gwargwadon rabin wannan to kun ga wannan a zahirinsa ya nuna kan cewa ba fatiha kawai yake karantawa ba a raka'o'i biyun ƙarshe hadisin abu da kuma ya yi nafsi nafsi ne akan cewar fatiha kawai ke karantawa saboda haka sai inda mutum zai a sunna ne ko da zai yi wannan din sai dai a hayanan wa a hayanan na'am na'am bayyana ayata a hayanan wannan galiman kenan Galiman kenan don mutane su a don ya zama yin haka zai zama to sunna ne amma ga wanda yake karatu shi shi kadai ya rinka bayyana aya shi shi kadai na ji malamin mu shek Muhammadu al yana tsananin inkari akan wannan da cewa bid'a ne <laughs> ya ce domin shari'a tana da maksudi a cikin asirta karatu da asirta tasbihi akwai manufa a ciki sauraka idan mutum ya bayyana inda aka ce ya asirta ya sirranta ya bayyana ya saba maksudin shari'a sau na ka yayi bida a inda ba a ce a yi ba shi ya zo ya yi wanda kuma wanda ya a kasashen larabawa suna da yawan yin wannan mm. idan abin nan ana yin ruku'u subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallah zaka ji suna fada eh zaka ji suna ta fada ko kuma in an tashi za a yi karatu alhamdulillah yana mamu fa mm, ana a cikin sallar da take sirriya mm, to yana na ji wani clip nasa na shi shek malamin mu shek muhammad muhammad al-muktar yana tsananin inkari akan wannan da cewa bida'a ne amma na liman ya tun daga hadisin abu da wannan asali ne akan wannan kuma shi ma ahyanan ahyanan wani lokaci lokaci lokaci ra'ayin cewa ba zai yi karanta kawai ko ibin karshe na azhar da la'asar fatiha kawai zai karanta hmm. idan yayi idan ya wani lokaci kawai manta yayi sura zai yana kokarin zai dauki wannan eh, nan ne inda nan ne inda aka saba ma malikiya aiki da wannan hadin mutum ya ɗauki zahirin hadisan Abu Sa'id al-Khudri kaga ya nuna kan cewa karanta sura wani lokaci ita ma a wato sunna ce saboda idan mutum ya karanta sura a rakawo'i biyun ƙarshe. ba zai sujada ba'di ba a bisa wannan ma'ana idan ya karanta sura a rakawai biyun karshe ba zai sujada ba'di ba musamman saboda zahirin abin da duk da yake ba tasrihi ne ba nasi ne mafumi ne hmm? na'am na'am حدثنا يحيى قال أخبرنا حسين نعم عن عبد الملك بن عمير نعم عن جابر بن سمرة دقى جابر بن سمرة رضي الله عنه أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب شوى متانا كوفة سنكي قارر سنكي كوكا سعد ابن سعد يزوى قا عمر بن الخطاب سعد ابن أبي وقاص كنا سعد ابن أبي وقاص الزهري دقى تكن العشر المبشرين بالجنة نعم فذكروا من صلاته حسك أنبتي صلى ساوي وتبي إيه صلى بقى sai Umar ya tura masa ya zo sai ya zo masa ka duba gani nisan kofa daga Madina amma saboda an kai ƙara saboda hazin na Sayyidina Umar ya ɗauki mataki bai kyala maganar ba duk da bai yadda da su ba da suka faɗa amma saboda sha'anin mulki baya buƙatar